Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba kanar labarai. ana sa ran eh, majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a yau laraba kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su tsari. an ci gaba da gwamnati yaƙi a babban birnin kasar sudan duk da amincewar bangarorin da ke yaƙi na tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta domin kai ayyukan jin ga fararen hula shugaban amurka joe biden ya tattauna da shugaban turkiya recep tayyip erdogan tare da manufar sama wa kasar sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta nato to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa bayan rantsar da sabbin shugabanni a yawancin jihohin najeriya sabon gwamna a jihar sokoto ko umarni ya bayar kamar haka dukkanin naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan maris na shekarar 2003 an sauke shi nan take haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan haka kuma bayan matakin da sabon shugaban najeriya na jinya tallafin man fetur kuwa 'yan kasar na ci gaba da mayar da martani shine tallafi a wajena waɗannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin shine za a daina ba su kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi saboda transport zai tashi sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin abubuwan da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru yi ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai ya fara ba mu kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar ana sa ran yau laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su kare shugaban amurka joe biden da kakakin majalisar kevin mccarthy suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da 'yan republican ke bukata yayin da 'yan republican din suke da rinjaye a majalisar wakilai 'yan democrat kuma suke da 'yar tazara a majalisar dattawa haka kuma bangarorin biyu ba su ji daɗin sharuɗan cimma matsaya da aka shata ba akan haka babu tabbacin cewa akwai cikakken goyon bayan da ƙudurin yake bukata domin zartar da shi kwamitin dokoki na majalisar wakilan ya amince a jiya talata da ƙuri'u bakwai da shida wanda ya nuna rashin amincewar wasu a yayin da 'yan jam'iyyar republican biyu suka kada ƙuri'a ta gajarta tattaunawar majalisa kan lamarin an jiyo gwabza a kazamin fada a babban birnin kasar sudan a jiya talata a cewar mazauna birnin bayan da bangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula rundunar soji da rundunar tsaro ta rsf sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki biyar ana dabda lokacin karewarta da yammacin ranar litinin kasashen saudi arabia da amurka ne suka shiga tsakanin cimma yarjejeniyar suke kuma sanya ido a kanta da kuma aka ce duka bangarorin biyu sun saba mata to amma duk da haka ta samar da damar kai kayan agaji ga kimanin mutane miliyan biyu to sai dai an ci gaba da gwabza yakin ajiya talata a wajen birane a cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar tsaron ta rsf ta zargi sojoji da saba yarjejeniyar ta tsagaita wuta tana mai cewa ta kare kanta daga wani hari ta kuma sami kwace wani sansanin soji wani tauraron ɗan adam na koriya ta arewa da aka harba a yau laraba ya karkare da tangarɗa? bayan lalacewar matakin roka na biyu lamarin da ya sa babban injin da ke ɗauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta koriya ta arewa ta bayyana harba sabon tauraron ɗan adam ɗin na chiloma 1 ya sami tangarɗa ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na kcna wannan ne yunkurin ƙasar na shida na harba rokar tauraron ɗan adam mai kunshe da nukiliya kuma karon farko tun daga shekara ta da goma sha shida an tsara za ta ɗora tauraron ɗan adam na leƙen asiri na farko na koriya ta arewa a sararin samaniya lamarin ya haifar da sanarwoyin gargaɗi da kwashe wasu 'yan ma'aikata a wasu ƙasashen koriya ta kudu da japan an janye sanarwoyin ba tare da rahoton wani hatsari ko barna ba in an jima kaɗan murtala zai sake dawa da labarai kafin nan bayan rantsuwar da sabon shugaban ƙasa a najeriya da wasu sabbin wato gwamnoni suka yi da alamu na nuni da cewa wasu daga ciki sun fara aiki ba ji ba gani ta hanyar tabbatar da matsayarsu daga jihar sokoto muhammad nasiru ya haɗo mana da wannan rahoton an jima a najeriya ana ganin sabuwar gwamnati na tafiyar da wasu ayyuka da suka saba wa gwamnatin da ta gada a haujin aiwatar da ayyuka ko kuma abin da ya shafi naɗin mukamai ko wasu abubuwa na daban sabuwar gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamna ahmad aliyu sokoto ta fitar da bayanai masu nuna sabawa ga ayyukan da gwamnatin aminu waziri tambuwal ta aiwatar inda ta soke wasu daga cikin ayyukan da tsohuwar gwamnatin ta yi kamar yadda jami'an hulɗa da 'yan jarida na gwamnan abubakar bawa ya sanar dukkanin naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan maris na shekara 2003 an sauke shi nan take haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaka da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi dukkanin na ɗan sarautu na gargajiya da tsohon gwamna ɗan rabu aminu wazir tambo da ya yi su ma an dakatar da su kuma za a sake bitar su don tabbatar da cewa an lura da muradun al'umma dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin rukun ƙwarya na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su haka ma an soke dukkanin filaye da gwamnatin da ta gabata ta raba a makonnin da suka shuɗe da kuma dakatar da gwanjon kayan gwamnati da aka yi na nemi mutanen da waɗannan dokokin suka shafa kai tsaye domin jin ta bakin su sai dai na kasa samun wanda ya yarda ya yi magana saboda a cewar su ma'aikatan gwamnati ne ba su magana akan abin da gwamnati ta yi na kuma tuntuɓi tsohon kwamishina a gwamnatin da ta gabata abdullahi yusuf hausawa wanda ya mayar da wannan martani amma kamar yadda kowa ya sani makaman da aka naɗa na famanan sakatare da djs an yi shimne akan cancanta a haka ishu na canza sunayen makarantun ne wannan a ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karan masu maganar kuma filaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba akwai dan jam'iyyar apc akwai dan jam'iyyar pdp akwai abga akwai lauyoyi akwai alkalai akwai sarakuna bot apc da pdp to sai dai jami'an hulɗa da 'yan jarida na gwamna dr ahmad aliyu sokoto ya ce abin da suka yi sun yi shi ne bisa cancanta ta tsakin da aka yi da kuma duk inda kaji an ce an soke ko an soke duk inda kaji an ce an haka to akwai matsala to mun kuma lalle ba za mu ce bar abu ya tayyama jihar Sokoto da matsala ba saboda mun zo duk inda aka tada matsala kyanta a gyara ta bayyana isu matsala kuma abin matsala bisa matsala eh, wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata toce sai ta sauya shi ai shi continuity ban yake wataƙila za ka iska kila gwamnati ta fara gina wani abu wani al'umma ta tsare saboda gwamnati ta bashi ta ce sai na ta kaga gwamnati ake ce ana wasu ana ɓata ci talakawa amma kuma ina ga kurakurai kuma ba za a bari a cikin kurakurai ba alhaji nasu. to ko yaya masana ke kallon rashin ci gaba da ayyukan da gwamnati ta fara idan wata gwamnati ta karɓi mulki farfesa bello bada na jami'ar usmanu danfodiyo ya ta'allaka rashin bin doka ga aikin gwamnati da cewa shine akasari ke kawo faruwa haka. duk aikin da an ka shekara takwas ba a yi ba sai ga cikin wata guda da buɗe sabbin ayyuka da yawo da zama inda mutum bai samu zama to duk waɗannan abubuwa rashin yarda da hukuncin ubangiji shi ka sa a saba ma dokoki kuma shi ka sa ka ga da wani demokuraɗiyya da komi ci gaban ya buwaya. Ko baya ga gwamnatin jihar Sokoto an samu faruwar haka inda sabuwar gwamnati ke raure ayyukan da gwamnatin da ta gada ta aiwatar kamar abin da ke faruwa yanzu haka a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala ya da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da yake da manufar samawa kasar Sweden goyon bayan bukatarta na shiga kungiyar tsaro ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun kulla wani kawance da dangantakarsa da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. sabon zababben shugaban na turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancin soji amma kuma mai tattare da rudani biden ya tattauna da erdogan a ranar litinin inda ya taya shi murnar lashe zaɓe a wa'adin mulkinsa na uku kane ya ce su biyun sun kuma tattauna batun buƙatar sweden na samun shiga kungiyar neto da kuma buƙatar turkiya na yin garan bawul da faɗaɗa rukunin jiragen yakin ta na f-16 ƙirar amurka wannan ne karon farko da biden ya haɗa batutuwan biyu a tare to sai dai daga fadar shugaban kasa ta white house har ya zuwa gwamnatin turkiya duka ba wanda ya ambato yiwuwar sayar da jiragen yaki na f-16 a yayin da suke bayanin zancen na waya a ƙarshe wata gobarar daji a gabar tekun atlantika na ƙasar kanada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin halifax don ganin ko gidajen su da dabbobin gida da suka baro sun tsira mataimakin shugaban hukumar kashe gobara ta khalifas david meldrum ya ce jami'an kwana-kwana sun dukufa a cikin dare domin kashe wuta a wuraren da gobarar ta tashi a yankin khalifas a ranar lahadi prime minister nova scotia tim houston ya sanar da cewa hukumomin lardin za su haramta duk wasu tafiye-tafiye da ayyuka da dukkan wuraren da a wato a dukkan wuraren da ke da itace da katako tun daga karfe hudu na yamma a gogon kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daidai lokacin da kamfanin man fetur na ƙasa najeriya ya fito yana cewa yana goyon bayan cire tallafi da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya yi wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan matakin inda wasu ke ganin ya kam abin da gwamnati ta yi ta kyauta wasu kuma na ganin an yi hanzari cire tallafin kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka madina dauda ta aiko mana A wani abu mai kamar mayar da martani sa'o'i 24 bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafi akan man fetur wasu 'yan kasa sun nuna bacin ransu akan wannan mataki inda suke ganin 'yan kasa za su ci gaba da wahala ne tun ba a je ko ina ba. Tsohon sakataren lafiya a karamar hukumar Zaria Dr. Abu Yazid yana cikin masu irin wannan tunanin. Cire tallafi a wajena wannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin shine da a daina basu. Kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi. saboda transport zai tashi kuma abubuwan da ake ɗiba na transportation dole ne su karu kin gani idan aka yi haka to saboda haka komai zai tashi wahala zai kara abu ne saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i so mutane kaɗan ne suke iya cin abinci sau uku a rana idan yawanci sau ɗaya ne ko sau biyu kurin. Shi ma Abubakar Awwal ya bi sahun Yazid inda ya ce dama manya ne ke rarrabawa kansu kuɗin ba wani tallafi ake ba wa 'yan ƙasa ba. In kika dibi Najeriya ga baki ɗayanta kila jihohin da suka yi amfana da subsidin nan behi abuja lagos irin su port harcourt da sauransu dai misali yanzu haka irin su sokoto ko ina dai a faɗin ƙasar nan za ga mafi yawa mai suka ka ganshi daga 220 biyu da ashirin da har 300. uku zan kace irin su maiduguri ɗari uku su adamawa haka fata in ka shiga wani lungun ma wani local government 350 uku za a matsa maka shi kin gane to ke ga haka ma wasu suna cutuwa talakawa na cutuwa masu shan su ma waɗanda ke harka subsidy ɗin manyan su ma suna cutuwa yanzu na san da cewa za ga mutum yana bin miliyan 500 sai a saka maka irin miliyan 80 kuma sai a saka cikin list din wanda aka biya sai a kyale ka ga hanyoyi sun lalace transport ya zama wahala daukan man ma ka kai shi wani gehe shi subsidy in kin nura gaba ɗaya corruption ne a ciki sai a ce an biya ka rasawa aka biya a hira ta da wani mai sayar da mai a bayan fage wanda ya ambaci sunansa da kanshi ya nuna mini cewa yau suna sayar da lita ɗaya na man fetur akan naira ɗari uku zuwa ɗari uku da da hamsin a cikin garin Abuja. Sunana Usman Abubakar. To na gan ka rike da jerikan man fetur lita nawa ne a ciki? Lita goma ne a ciki ajiya. Nawa kenan ake sai da shi? Gaskiya muna sai da shi dubu uku zuwa dubu uku da dari biyar. In ya yi wahala ma dubu hudu muna sayarwa. Kenan kowane lita ya tashi a dari uku da hamsin ko dari hudu kenan. Eh lallai haka ne hakika. to me burin ka ga wannan kasa ganin halin da muka shiga ni garan kai na hajiya ba haka na so ba saboda ba iya wannan business din na rike ba in an ta yi wahala ne muke zuwa mu nemi na abinci a ciki in ba ta yi wahala ba saboda muna yin kasuwa irin na hanya irin mu sayar da kaya akan gosulo to kin ga duk ranar da aka ci ana wahalar mai to mu kuma ba za mu samu daman da gosulo zai haɗa har mu ci abinci ba dole ne za mu saki wannan hanyar mu dawo hanyar da muka san za mu ci abinci Hirata da Usman Abubakar mai sayar da man fetur a bayan fage kenan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe wato ɗaya da kusan minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. matakin farko na sabuwar gwamnatin najeriya ya jefa 'yan kasar a cikin shakku da rudani wasu ma na cewa ba za ta sabu ba jama'a assalamu alaikum kamar yadda kowa ya sani ne a ranar litinin dinnan da ta gabata aka rantsar da sabuwar gwamnatin najeriya a ƙarƙashin shugaba bola ahmed tinubu wanda a cikin jawabinsa na farko ya yi alkawarin ɗaukar wasu matakai da zimmar gyara ƙasa ciki har da cire tallafin man fetur to sai dai wannan furucin ya haifar da wani sabon yanayi a rufaɗin ƙasar a washe garin ranar da aka yi rantsuwar domin kuwa an tashi tare da rurrufe akasarin gidajen mai yayin da kuma a wasu gidajen man kalilan da ake sayar da shi rahotanni sun ce ana sayar da man ne daga naira 250 har zuwa naira 400 a kowace lita sunana usman abubakar to na gan ka rike da jerikan man fetur lita nawa ne a ciki lita goma ne a ciki ajiya nawa kenan ake sai da shi gaskiya muna sai da shi dubu uku zuwa dubu uku da dari biyar in ya yi wahala ma dubu hudu muna sayarwa kenan kowane lita ya tashi a ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu kenan eh lalle haka ne hakika ni karan kai na ajiya ba haka na so ba saboda ba iya wannan business na rike ba in ta yi wahala ne muke zuwa mu nemi na abinci a ciki in ba ta yi wahala ba saboda muna yin kasuwa irin na hanya irin mu sayar da kaya akan gosulo to kin ga duk ranar da aka ci ana wahalar mai to mu kuma ba za mu samu daman da gosulo zai haɗa har mu ci abinci ba dole ne za mu saki wannan hanyar mu dawo hanyar da muka san za mu ci abinci wannan lamari dai ya janyo martani daga wasu 'yan najeriya da ke ganin hakan zai jefa da dama a cikin ukuba. shine tallafi a waje na wannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin shine da a daina ba su kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai kobi sai ya tashi saboda transport zai tashi kuma abubuwan da ake ɗiba na transportation dole ne su ƙaru kin gani idan aka yi haka to saboda haka komai zai tashi wahala zai ƙara abin ne saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i so mutane kaɗan ne suke iya cin abinci sau uku a rana idan yawanci sau ɗaya ne ko sau biyu kuɗin in kika dibi Najeriya gabaki ɗayanta kila jihohin da suka yi amfani amfana da subsidin nan behi abuja lagos irin su port harcourt da sauransu dai misali yanzu haka irin su sokoto ko ina dai a faɗin ƙasar nan za ga mafi yawa mai sai ka gan shi daga 220 da har 300 zan kaji irin su mai dubure 300 su adamawa haka fata in ka shiga wani lungun ma wani local government 350 za a matsa maka shi kin gane to ke ga haka ma wasu suna cutuwa talakawa na cutuwa masu shan su ma waɗanda ke harka subsidy din manyan suma. suna cutuwa yanzu na san da cewa za ga mutum yana bin miliyan 500 sai a saka maka irin miliyan 80 kuma sai a sa ka cikin list din wanda aka biya sai a kyale ka ga hanyoyi sun lalace transport ya zama wahala daukan man ma ka kai shi wani gehe shi subsidy in kin nura gaba ɗaya corruption ne a ciki sai a ce an biya ka rasawa aka biya wasu manazarta irin su rahama bungudu suna ganin akwai karancin fahimtar cire tallafin mai a dukkan matakai kama daga hukumomi har ya zuwa dilalan man fetur a Najeriya. akwai dan shakka gaskiya akan al'amarin ni dai a tunanina da yawa 'yan ƙasa ba su san me ake nufi da jayar tallafin man fetur ba saboda tun farko ba a ma fahimci mishin ne subsidy din ya aka yi aka samu shi shin yana taimaka ma tattalin arzikin najeriya ko baya yi to gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba ni kaina ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi to ya rayuwar mu za ta kasance to balle ma ga talakawa masu karɓar albashi su ma irin mu za a kara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake amma dai a matsayin mu na 'yan najeriya muna dai fatan alheri muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din to in dai haka ya fi alheri to allah ya ba mu sa'a kuma allah ya nuna muna an cire lafiya din to amma babban kamfanin man fetur na najeriya nnpc da bakin kakakinsa garbadin muhammad ya fito yana baiwa 'yan najeriya baki tare da cewa kada a sami wata fargaba kan sanarwar ta shugaban kasa akwai wadataccen mai na kimanin kwana talatin abin da ake cewa turanci 30 days sufficiency kuma gani ake da kudin mai shugaban kasa ya riga ya fita cewa wannan da kudin man saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sai da shi to yanzu a wuce hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran bankai da sauran masu bizar kasuwancin su NMDPR ne shugabanta ya yi magana ya ce suna na sun sa ido saboda su tabbatar da cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya san tsangwama ma ba su sai amma tunda kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi ba da za a ce mutum dole ga yadda zai sai da saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan dan ƙasa yancin shi akan kuɗin da ake sai da mai ba kuɗin da zai sai da ba kada saboda kawai an ce an cire ɗaya da kuɗin mai shi kenan kuma sai an zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali saboda haka wannan hukumar ta yi bayani kuma ba hurumin nnpc ne ba ta yi magana kuɗin mai ita ma yanzu nnpc in ta siyo man za ta duba nawa ta siyo nawa ta kashe kuma nawa kamata ta sai da har ta samu ta ciri ba. to sai dai da alama duk wannan rarrashi na kamfanin na nnpc bai yi tasiri ba la'akari da matsanancin karancin man da wahalar samun sa da aka shiga. tare da mafi yawancin zargin shiga halin ni yasin yana fadawa akan dillalan man musamman masu zaman kansu to amma mataimakin shugaban kungiyar dillalan masu zaman kansu abubakar mai gandi dakin gari ya ce ba a kan su ne matsalar take ba. kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa wanda aka yi an cire tallafi to kuma ke san idan aka ce an cire tallafi ana nufin kamar mai din zai kara kuɗi kenan domin najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai ba a tatan mai din a cikin kasa sai an je waje an sowo shi to yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su yan kasuwan gamman da aka gare su shine suke kokarin su ga cewa sun sai da shi to su kuma masu sayan mai din wanda ko da bai yi niyyar ya cika mota ce ba zai je ya cika don yana ganin cewa kuɗin mai zai kara ku shi yasa kika gani waɗannan dogayen layuka amma a halin da ake ciki yanzu muna sauraren ita hukumar NNPC mu ji a yau nawa ne za ta saida muna kaya ke ga idan muka ga yadda suka saida kaya din to mu kuma za mu zo mu sa riban mu kaga kenan ba hannun gwamnati a cikin magana farashi na mai sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kayan in eh, har abin ya tabbata. tuni dai daga mayyar kungiyar kwadagon najeriya ta tuc ta fito karara tana kalubalantar matakin na sabuwar gwamnati da kuma abin da zai iya haifarwa a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a rubuce ta jaddada cewa shugaba tinubu bai da ikon cire tallafin mai a ƙashin kansa a maimakon haka ta ce lamari ne da ke bukatar takatsantsan da tattaunawa ta sulhu da dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin ciki har da ma'aikata da 'yan kasuwa da sauransu. Kungiyar ta kuma bayyana cewa idan cire tallafin na man fetur na nufin ƙara farashinsa ko kuma ci gaba da uzurawa 'yan ƙasa da jefa su uku ba ta hanyar tsawwala farashin man to lalle a gaggauta sauya salo a kuma nemo masu hannu a lamarin domin samar da maslaha. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen hausa madina dauda da halima abdulra'uf jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida Murtala kafin mu kai ga shirin malagaba ga wannan saƙon. Afirka mutum ne 'yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci. mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Tun da ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duk kama shi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta su ba abu To sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Idan aka biyo mu a shirin mana hantsi za mu kama rahoto na musamman kan ci gaban da ake samu ta fannin yawo harkokin yawon buɗe ido a ƙasar Ghana. Sai a kasance da mu da misalin karfe takwas na wannan safiya. Yanzu kuma da haka muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice ana sa ran yau laraba majalisar wakilan Amurka ta kada kuri'a kan matsayar adadin bashin da gwamnati za ta ciyo yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamurin gwamnati su kare. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar Kevin McCarthy suna can suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da 'yan Republican suka bukata. An jiyo ana gwabza kazamin fada a babban birnin kasar Sudan a jiya talata a cewar mazauna birnin. bayan da bangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta tare da manufar ba da damar kai kayan agaji ga fararen hula rundunar soji da rundunar tsaro ta rsf sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki biyar a daidai lokacin da wato yarjejeniyar ke kokarin karewa da yammacin jiya ranar litinin wani tauraron dan adam na koriya ta arewa da aka harba a yau laraba ya karkare da tangarɗa bayan lalacewa wato matakin rokar na biyu lamarin da ya sa babban injin da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kafar yada labaran kasar ta koriya ta arewa ta bayyana har ba sabon tauraron dan adam din na chiloma 1 ya sami tangarɗa ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na kcna yayin da yake da manufar samawa kasar sweden goyon bayan bukatar ta na samun shiga kungiyar tsaro ta nato shugaban amurka joe biden ya nuna alamun kulla wani kawance da a dangantakarsa da shugaban turkiya recep tayyip erdogan sabon zababben shugaban na turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancin soji amma kuma mai tattare da rudani. wata gobarar daji a gabar tekun atlantic na kasar Kanada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin khalifas domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira daga wannan ibtila'i. to madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri da misalin karfe 8 na wannan safiya domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com haka zalika za a iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato facebook instagram da twitter yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Robert Bass. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.